Ga Profesa Rukaya Rufa'i, Ministar Ilimi ta Najeriya da ƙarin bayani akan wannan matsayin da Majalisar Zartawa ta Najeriya ta cimma. Gwamnati ta ba da amincewa ga gyaran da za a yi wa dokar da ta kafa hukumar jarabawa ta waye saboda abubuwan da suke faruwa a lokacin da ake jarabawa kuma ita wannan hukuma ba ta da wani wata doka da ta kare ta da za ta iya daukan mataki akan abubuwan da suke faruwa a wajen jarabawa na san mutane jama'a mutane da yawa watakila suna da masaniya cewa ana dan samun matsala wajen watakila wani wata jarabawar ka ga ta fito kafin lokacinta ko kuma a'a ba takardar ka gani ba amma an samu wa'ansu sun samu labarin abubuwan da za a tambaya a jarabawa ko kuma a'a idan an shiga wajen jarabawar wani zai shiga amma ba shi ne kamata ya shiga ya jarabawa ba ya zauna wani ma'ana ko kuma a'a zai shiga da takarda da zai duba a ciki ko kuma waya ko kuma wani abu makamancin haka to a duka shekarun nan ba mu da wata doka da ta tsaya a kan. abun da za a yi mutum wata mai karfi a dokar da muke da ita da take hannu bai wuce a ce za a caji wanda aka kama da wannan laifi naira ɗari biyu ba ko kuma in yi tsamari dubu biyu to amma a yanzu wannan gyaran da aka kama musamman da gyare-gyare wajen bangare biyar amma wanda ya fi mahimmanci da watakila mutane za su sani shine yanzu duk wanda aka kama da matsala a ɗakin jarabawa idan wato ma'ana wajen rubuta jarabawar waye ko kuma aka kama cewa lallai ya fitar da watakila tambayoyin da ya kamata su fito a jaraba a kafin ranar kuma aka kama shi ko kuma ya shiga da wani abu da ya zama da dai bai dace ba ɗakin jaraba zai biya tara ta naira dubu ɗari biyu ko kuma za a yi masa ɗauri na shekara biyar ko kuma ma watakila a yi masa duk gaba ɗaya biya taron dubu naira dubu ɗari biyu kuma sannan a ɗaure shi na ɗaurin shekara biyar. yanzu matsalar cin hanci ya ta yawa a cikin jami'ai hada jami'an tsaro kina ganin kowace irin doka aka kawo za a iya aiwatar da ita domin mutane da ke da matsalar su tsorata su daina tafka irin wannan taɓargaza a wurin jarabawa. ina ganin abu ne mai yiwuwa saboda kullum akan ba da kyakkyawan zato ba a son ka rufe ranka a kan cewa abu ba zai yiwu ba za ka ɗauka zai yiwu kuma a cikin iko ala muna fata zai yiwu din muna da kyakkyawan zato akan haka